muslim dan hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi muna cikin kitabul iman wato a inda al'imamu muslim ya tattaro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi ya magana dangane da imani yana ƙoƙarin fassara mana waɗannan hadisai fassara ingantacciya kamar yadda aka samo ta ta hanyar malamai na gabata kamar da nake faɗi kullum kamar yadda malamai suke ruwaito hadisai to haka kuma suke nakalto waɗannan fassarorin kar ka ɗauka akwai wani zamani da zai juya wanda ba a dubi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a yi musu fassara daidai da wani zamani ko kuma a yi musu fassara daidai da wasu garuruka hadisai wahayi ne ba fatoyi ba ne fatawa ce take sauwara daga gari zuwa gari daga zamani zuwa zamani daga nau'in mutane zuwa nau'in mutane amma nassun alkur'ani yana aiki a kan kowane irin mutum namiji ko mace hakanan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama don haka waɗannan hadisai yadda kake jin ake ruwaito su haka kuma ake taho da su tare da faɗin ma'anoninsu ga ma'anar kowane hadisi Allah madaukakin sauke ya taimake mu mun shiga babul hafi alal mubabara bil a'mal qabla tazahuril fitan babin da ke bayani akan kwadaitarwa game da gaggawar aikata ayyukan alheri kafin bayyana fitintunu wato idan ka fahimci wannan babin da kyau ana bayyana maka cewa fitintunu dama suna ne amma allah maɗaukakin sarki ya kwantar da su ba ma suna nan amma Allah ya kwantar da su amma akwai wani lokaci da Allah maɗaukakin sarki cikin iyawar shi da kuma tsarin shi da kuma yadda yake gudanar da al'amuran shi zai ba da dama waɗannan fitintunu su bayyana to kai a matsayinka na musulmi sai imamin muslim yake kwaɗaitar da kai game da yin ƙoƙarin ayyukan alheri da kuma sabawa da su kafin waɗannan fitintunu su bayyana imma su hana ka ayyukan alheri imma su raunata ka imma su rikita maka imani ma gaba daya idan ka riga ka saba da waɗannan ayyukan alheri kafin zuwan fitintunu idan fitintunu suka zo baka ga akwai sauƙi gare ka kuma baka ga cewa insha Allahu ta'ala waɗannan ayyuka na alheri kai ba yanzu ne za su zame maka ainihin baƙi ba ba ka saba ba ayyukan alheri waɗanda ba su zama kula da dokokin allah kula da mafilfili kula da haƙoƙin mutane waɗanda suke kusa da kai da waɗanda suke nesa da kai to duk lokacin da wasu fitintunu suka zo sai ka ga cewa sun zo maka da sauƙi ba za su kaɗa imaninka ba hadisin da imamu muslim ya hujja da shi mun karanta shi amma ban sake karanto shi ne da sauri mu fassara shi sa'annan sai mu tattauna matsaloli kamar da muka saba muslim yace ya hawa ibn ayyub wa qutayba wa ibn ujr jami'an an isma'il ibn ja'f ibn ja'far muslim malami na mai suna hawa dan ayyuba wato malam hawa dan ayyuba al-maqabiri mutumin bagabadu ya karantar da ni hadisi wa kutauba da malam kutaubatu dan sa'idu dan jamilu وابن da ده الإمام ابن حجر شنو علي dan حجر بن إياس السعدي المروزي waɗannan malamai guda uku jami'an muslim ya ce dukkaninsu an isma'il ibn ja'far sun karɓo daga malaminsu mai suna malam isma'il ɗan ja'far ɗalib na ayyu ba to musulun sai ya ce amma an samu saɓani wajen salon ruwaito hadisin daga waɗannan malaman na guda uku shi ne siyotul aba wata hannun ko siyogun aba'i wata hannun a wajen siga mafazin da ya amfani da shi sai ce malam ya haya ɗan ayyuba da ya ce haddasa ismailu ƙwala a haɗarar to su kuma waɗancan guda biyu batu ɗan sa'id da al'imamu ali ibn hujr su kuma kenan su ne suka ce an isma'il ibn ja'far na yi bayanin wannan amma ina ƙara bayyana ne don ku fahimta ina gaya muku kullum waɗannan wuraren na daga cikin kwanoni na littafin sahihu muslim amma ba masu wahala sha ba ne in ka natsu da kyau za ka fahimce su kuma muslim ya ainihin bambantu wajen yin wannan aiki so da dama a kan bukhari sai dai kamar da nake faɗi ba wai don bukhari bai iya wannan ba sai don dai bai shi muhimmanci a cikin littafin ba shi ne malamai uku ne suka karantar da shi hadisi ɗaya wanda su uku dukkansu sun karɓo daga wurin malami ɗaya ne biyu daga cikin malaman da suka zo sai suka ce daga isma'ilu dan ja'far ɗawa kuma sai ce isma'ilu wa ba mu hadisi ma'anar duk ɗaya ce sau dai in aka zo wurin tantancewa malamai sun fi sha'awar a ce haddafana ya fi daraja a wurin malaman hadisi ka ce لمن ya karantar da ni hadisi fiye da ka ce daga wani. na fata an gano قال أخبرنا العلاء عن أبيه shi ainihin wato ismailu dan jafar ya malam ala'u ɗan abdurrahman al-huraqi ya ba labarin hadisin da ya karɓo an daga mahaifin shi abdurrahman dan yaqub aljuhani juhani al-huraqi shi wannan malami yake cewa an abi huraira ya karɓo wannan hadisi daga abu huraira a cikin wannan isnadi jama'a yana daga cikin latifa ta isnadi duk da ban cika damuwa in tattauna muku ita ba akwai riwayatu tabi'i an ne tabi'i ya riwaya daga tabi'i shine wa shine al'ala'u dan abdurrahman daga abdurrahman din dan yaqub dukkan su tabi'ai ne kun ji na da na biyu kuma riwayatul abna'i anil aba ya'ya sukan yi riwaya daga iyawu to wannan shi yasa yawa a wurin malamai amma kuma akan samu akasin haka shine akan samu iyaye sukan ruwaici hadisi daga yayayensu mazaje sukan yi hadisi daga wurin matayensu amma galibi an fi sabawa mata ke karbowa daga mazajensu to amma ana so duka san akwai waɗannan a cikin ainihin harkar malaman hadisi karanta littafin muzhatul nazar wallafa shehul islam ahmad ibn hajar allah madaukakin sarki ba farta mishi an abi hurara shi malam abdurrahman dan yaqub al-huraqi al-juhani yake cewa ya karbo daga malamin shi abu hurara anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lallai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce بادروا بالأعمال فتنا كقطع اللون المظلم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم هيتي jama'a ku rubawi ayyukan alheri ku rubawi zuwa da ayyukan alheri ina gaya muku kamar na faɗi wannan fitanan ɗin wato fitintunu jam'i ne na fitnatu to ya zo ne alal mansub ya zo ne da mansubi da fataha alal maf'uliyya wato ku rigayi fitintunu da ayyukan alheri ku aikata ayyukan alheri ku rigayi fitintunu zuwa wato tabbas fitintunu za su taso amma kafin su taso ku maza ku rigaye su da ayyukan alheri ka in launin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya yace waɗannan fitintunun suna tahowa ne ko suna tasowa ne kamar ainihin wato yankin dare mai duhu kamar yadda na faɗa muku a ran nan yanzu magariba ta yi ƙarfe shida ko ƙarfe bakwai akwai duhu amma duhun za ka ga cewa bai kai dindin ba don aka sake tafiya wajen sallar isha sai ka ga duhu yana neman ya tsanani in aka tafi wajen ƙarfe goma sai ka ga duhun ya ƙaru da gwargwadon yadda dare ke ƙara nisa da gwargwadon yadda fitintunu suke ƙaruwa to haka da gwargwadon yadda dare ke karuwa duhu yake karuwa to haka da gwargwadon yadda zamani yake karuwa da gwargwadon yadda ainihin wato fitintunu suke ta ainihin wato faruwa yusbihu ar-rajulu mu'minan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mutum zai wayi gari yana mumini wa yumsi kafira sai ya kai yamma yana kafiri aw yumsi mu'minan ko ya kai yammaci yana mumini wa yusbihu kafiran sai ya ainihin kai yammaci ya wayi gari yana kafiri abin da zai kai shi zuwa ga kafircin shine ya bi'u hu bi ardin min ad zai siyar da addinin shi ne da dan wani kawan duniya dan wani romo na duniya dan wani mararo na duniya samun wani abu na duniya shine zai kai shi har ya aikata kafirci Allah maraukakin sarki kiyaye to mun tattauna matsalolin wato mun tattauna maganganu dangane da wannan hadisi ma akwai wata magana wadda al'imamin muzhir ya yi yayi dangane da cewa to waɗanne irin ayyuka ne har za su kai mutum da safe yana mumini amma kafin yammaci ya aikata yana kafiri sai malam ainihin yake cewa akwai fuskoki guda uku A haɗu ɗaya daga ciki an ya kuna baina ta'ifatayn min al-muslimin qitalun bi mujarrad al-asbiya ya tashi na kabilanci tsakanin musulmi tsakanin fulani da bari-bari tsakanin katsinawa da nufawa tsakanin zage-zage da ainihin kanawa misali a halin dukkansu suna musulmi kuma wannan yakin ba komai ya taba shi ba sai kabilanci kawai wal da kuma jin haushin juna da hasaba da kiyayya fa yastahilluna dama wal mala su je suna kashe junansu kuma suna halatta jini da dukiyoyin yan uwansu to kaga sun wayi gari suna muminai amma kuma sun kai yammaci suna kafirai saboda sun halatta jinin yan uwansu saboda yakin kabilanci ko saboda hasada ko kiyayya juna fuska ta farko kenan wa samiha fuska ta biyu al-imam al yake cewa an takuna wulatul muslimina zalama a sami shugabannin musulmi su zama azzalumai ne fayuriquna dima'al muslimina su ta kashe musulmi suna zub da jinansu wa ya'khuduna amwalahum bighairi haqqin kuma suna ɗiban dukiyarsu ba tare da hakan ne ya dace ba wa yazununa kuma suna ainihin yin zina wa yashrabuna al suna shan giya fa ya'taqidu ba'd an-nasi annahum 'ala al sai a samu wani daga cikin mutane saboda jahilci sai ya ainihin wato kudurce cewa ai abin da waɗannan shugabanni suke yi ainihin wato gaskiya ne ويفتيهم بعض علماء السوء على جواز ما يفعلون من المحرمات to sai a samu wasu daga cikin miyagun malamai ulama usu'i ulama duniya sai su ba su fatawar cewa ai wannan abin da suke yi ai ne kamar yadda muka yi ta kawowa kwanaki cewa a yau daga cikin malaman najeriya akwai waɗanda suke halatta wa ɗan boko da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati akan cewa su ɗibi dukiyar gwamnatin najeriya ai halal ce ai sun ɗibi su ne to yanzu ka ga wannan malami ya waye gari yana mumini amma da wannan fatawar da ya yi ta halatta abin da yake haramun ya kai yammaci yana kafiri ko kun fahimta jama'a wannan yana daga cikin fitintunin wato samuwar azzaluman shugabanni tare da miyagun malamai waɗanda za su rinka halatta musu abubuwan da suke halal ne da daɗe eh, suna ainihin wato halabta musu abin da yake haramun ne da daɗewa al'imamu abdullahi ibn mubarak yake cewa wa hal afsada dina illa al-muluk wa ulama usurin wa ruhbanu ai ba waɗanda suka ɓata addini sai sarakuna sai masu sarauta sai masu mulki da miyagun malamai da kuma jahilai waɗanda ke bautar Allah da jahilci waɗannan nau'ukan mutane guda uku azzaluman masu mulki miyagun malamai jahilai masu bautar Allah da jahilci su suka haɗu suka yi wa addini taron dangi suka yi mishi dukan Hassan da Usaini da Gambo duk inda kaga addini ya mutu amma dukkansu sun haɗu ko kuma ɗaya daga cikinsu ya bayyana a wuri allah maɗaukakin sauke kiyaye wa ha fassara ta uku daga cikin fassarorin da aka yi wa wannan hadisi dangane da wace hanya ce musulmi zai waye gari yana musulmi amma kafin yammaci ya kai kafiri saboda fitintunin zamani malam ya ce ma ya jiri bainan nasu min ma yukhalifu shara min al mu'amalat mu'amaloli waɗanda suke faruwa a tsakankanin mutane na saye da sayarwa da auratayya da abubuwa na hudda da jama'a wal mubaya'at wa ghayriha na saye da sayarwa sai yastahilluna ha waɗanda suke haramun ne sai mutane sai su rinka ainihin halatta an fahimta jama'a yanzu al'amarin dukiya da riba da dukiyoyi waɗanda na ba mutane ba sa ganin wata alfarmarta an fahimta jama'a yau daga cikin waɗanda ake kira malamai ne za su ba da banki na tsafi ga wani ya je banki ya je ya sato kuɗi an fahimta jama'a to ire-iren waɗannan masu aikata waɗannan ayyuka na mu'amala da wanda za a je a kashe auren mace auren da shari'a bata kashe ba a je kuma a halatta wa wani aurenta ire iran waɗannan mu'amalolin su ma suna zama sanadi daga cikin sanadin da fitina ce ta ƙarshen duniya wadda za ka waye gari da imani amma kafin yammaci ka shige ta ka zama kafiri intaha allah maraukakin sauke kiyaye بعد أن نقصد بعنى دمنا دون حديثي شو ما حديثنا أبو هريرة مسلم كأول ويتوشي إمام البخاري بفتح دشي وأما تين زوافت دون حديثي أك الإمام أحمد أتكلم لتافش المسند الإمام أبو عوانة ده الإمام أبو نعيم ده ابن حبان ده الإمام البغوي أتكلم لتافش مسونا شرح السنة دكان سسم كتاب بعين دمنا حديثي هكذا الإمام الفريابي وفتح دون حديثي أتكلم لتافش مسونا صفة المنافق imam ibn abi asim ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi kitabun zuhudi na daga cikin fa'idojin wannan hadisi manyan malamai suka ce alhassa alal mubabara ilal a'mal salihah qabla ta'azzuriha ya kai dan uwa musulmi wannan hadisi yana kwadaitar da kai kai gaggawa ka aikata ayyukan alheri kafin yaushe kafin lokacin da ba za su ba kana da halin ka je aikin hajji. to kai marmaza ka tafi aikin hajji lokaci zai zo za a hana zuwa aikin hajji kai marmaza ka je kana da halin da za ka gina masallaci kai marmaza ka gina masallaci kafin lokaci da zai zo wanda za a hana ginin masallaci kana da ilimin da za ka yi wa'azi kai marmaza ka yi wa'azi kafin lokaci ya zo wanda za a hana yin wa'azi haka to duk wani aikin alheri fitina za ta taso wadda ainihin za ta hana yi shi an fahimta jama'a yanzu dai fitintunu da suka faru a najeriya da ɓangarori da dama na duniya sun sa wasu abubuwa da da ake iya yi yanzu ba sa iya wa ba duk inda kuke so ba ku je ku kafa wa'azi ku je ku wa'azin ku an fahimta yanzu ko wani garin ana jiran ne kuna zuwa sai a kwashe ku a zuba ku a kurkuku shikenan me ya kawo ku a ya kawo ku amma da za ku samu ne an tarbe ku an yi muku gara goma ta arziki yanzu kuna zuwa za ku samu an yi kwantan bauna ana jiran to idan kuna da halin da za ku yi wa'azi a san da kuke da lokaci a san da kuke da hali to ku yi lokaci zai zo da za a hana ku ringa tara 'ya'yan musulmi kuna karantar da su addinin musulunci kafin lokaci da zai zo da za a hana duk fitintunu ne za su tashi tuntunin ba dole ne su zama irin na gari kaza ko irin na ƙasa kaza ba kowace ƙasa in fitina ta zo faruwa da irin salon da take ɗauka wanda ba ta hana wani aikin alheri an fahimta jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimaka littattafai ne muke zuwa ba ga sunan jama'a ɗan kabo yake ɗibo mana su kyauta ba muna ɗalibai jama'a ɗan kabo jirgin kabo shi alhaji adamu ɗan kabo ɗin da kanshi ina ɗalibi jama'a akwai sanda aka yi barazanar ba za a ɗauko mini littattafai ba katon goma sha takwas daga airport na jidda bayan mun wajen kwana goma sha muna jira sai wani ya ce mun ɗan kabo na kwana can jo na zuwa na same shi ciran kai daɗe mu ɗalibai ne duk shekara muna so littattafai za mu tawo gida mu mutu da su littattafai wanda iri na ce na addini ce to ya aka yi na bana an ce ba za a tawo mana da su ba sai miƙe sai da ya irin daga hannun ta alhaku ke haka ya ce muna nan duk muje ta ci abinci na ce saboda ba ta tukuna ma a tambaye ni na ma ci abinci tukuna a fara ba na fata an gano ya ba da doka cewa dole tilas dole a zo da littattafai na fata an gane allah gafarta mishi akwai lokacin da katan da da ashirin biyu aka ɗauko mini tun daga cikin garin makka har zuwa kaduna kyauta ba ko kwabo alhaji adamu ɗan gabo kenan allah ba shi aljanna mafi ɗaukaka to a yanzu haka ba ta yiwa in ka zo da littafin yanzu kwastam sai su kwace tukuna sai a yi maka tambayoyi ma tukuna waɗanda irin littafai ne ya aka yi me aka yi ina za ka kai su daga ina suke ba nan ba daga ujiyar ma an kasuwa su sai a kwana da kai sai a ce ka kawo list ɗinsu a ga sunayensu waɗanne iri ne sai an tace sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza da kudin ka yanzu kana so a kawo maka matsala ne to da ba mu kawo su shekaru ashirin ashirin da biyar sha biyar ka za ka ba me kake tunani misali ne wannan kawai ne muku waɗanda suke aikawa da kuɗaɗe ƙasashen waje ana gina masallatai a da daga ƙasar saudi arabia yanzu gwamnatin ƙasar ta hada idan aka kama ka ka aika da kuɗi wani gari an gina masallaci za a ɗauke ka a jefa ka kurkuku ne babu jawabi tukuna yanzu haka akwai ɗa ne da sudaisi ɗan yashi yana nan an kulle shi kusan shekara uku saboda an samu labarin ya zo nan kenya ya gina masallaci daga makka to me kake tunani badiru bil a'mali fi tamamu ka kafa illal muzlim ko kun fahimta jama'a haka al'amarin yake Allah maraukakin sauke taimaka wannan misalai ne kawai na dan ɗauko mana don ku gane yadda al'amuran suke والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة ku shagaltu da ayyukan alheri kafin waɗannan fitintunin su zo waɗanda ba su shagaltar da ku su hana ku fitina bayan fitina fitina bayan fitina su hana ku ayyukan alheri ka tara kun zuba mu al-mauli al-muslim mal kamar yadda duhun dare yake taruwa wanda babu hasken farin wata a ciki wannan ha annahu sallallahu alaihi wa sallama wasafa nau'an min shaba'id tilkal fitan manzon Allah bai tashi sai ya siffanta wata nau'i daga cikin nau'uka na irin waɗannan fitintunu wa huwa annahu yumsi shakhsu mu'mina thumma yusbihu kafiran aw aksuhu wannan nau'in na fitina ita ce mutum ya wayo gari mumini kafin yamma ya zama kafiri yayi yammaci yana mumini kafin gari ya wayo ya zama kafiri wa hadha mil fitan haka za ta faru ne saboda girman fitintunin a lokacin yanqalibul insanu fil yawmil wahid hadha al-inqilab ayi ne daya kana mumini a wai gari kai yamma ka zama kafiri kafin gari waye da imanin ka zama kafiri saboda girma na ainihin irin wannan fitina da tashin tashina ومنها بوان حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته حيث حثهم حيث يحثهم على الإكثار من الطاعات قبل أن تمنعهم الفتن الشاغلة wannan ainihin hadisi yana nuna yadda annabi yake kwadaitar da al'umma shi sallallahu alaihi wa sallam a wanda yake kwadaitar da al'umma su yawaita ayyukan alheri kafin a samu fitintunin da za su shagaltar da su su hana su wa yukhawwifuhum min ta'khir at-ta'ati almutayassara sannan manzon Allah yana tsoratar da musulmi al'umma shi cewa kasirin ka jinkiri za ka je aikin hajji bane sai ka ce a ba komai kawai baɗi za ka gina musu rijiya bane sai ka ce a ba komai sai nan da baɗi ka yi marmaza kai kakkai jinkiri saboda za a iya samun fitintunu da wani juyin juwa hali da zai zo ya sauya al'amura din إذ لا يدري العبد ماذا يحدث بعد وفاته الذي هو فيه وقته الذي فيه kai ba baka san daga yanzu da ake maganar yi kaza kana da hali in ka ce sai gobe ko sai an jima baka san me zai faru ba sama aksar almarab ba da sihha bayan duk wata lafiya da kake da ita rashin lafiya wanda iri ne baka tunanin zai same ka kowane irin rashin lafiya zai same ka daga yanzu da kake da lafiya a iya tashi wurin nan duk sai ka faɗi komai naka ya daina aiki to kaga yanzu ta neman lafiya ake kuma ba ta wani aikin ba ko to yanzu da kake da lafiyar kai maza ka yi wal faqra ba'dal ghina kowa duwa san irin yadda talauci yakan samu mutumin da yake mai wadata kana da wadata yanzu jin kaɗan sai a wayo gari baka da wadata haka wa ma asra ashiyan ba'da shabab furfura yanzu nan gemun yana baƙi sitik ya wayo gari ya furfure an fahimta wa shirin ba da faragh sannan yanzu kana da lokaci to za a kai yanayin da baka da lokaci ba ka ɗaliban ilimi ana karantar da ilimi kana da lokaci to yi marmaza ka fafci wannan lokacin yanayi zai wuce wanda ba za ka samu wannan ba a wannan munasabar ma sai in ce a da in ka isa ƙasar saudi arabia da fasfo ɗinka da komai baka da matsala daga ka samu malami sai ta biya maka karatu ko visa ka ta kare ko an kama ka ga ɗalibin ilimi ne sai ga sun wuce in suka zo suka sa get a nan kusa da ka'aba suna kama mutane da an gan shi da dan bulogul maramin shi ko kuma zai tafi koyon tafsiri ko ka zuwa assalamu alaikum sai ce wa alaikum salam shi ko kallon shi ba za a ga wasu kuma ana bin su kan dutse ana gunguru su ana kamo su shi kuma ya wuce kuma yadda visa su ta kare shi ma haka ta kare a yanzu fa ba ɗalibin ilimi ba kowa ne ne kai kama ka ba su jirfa jefa ka mota da kai da littafan su taka ka su taka littafan yanzu ba wannan damar ko kun fahimta jama'a kuna aji ko malamin da ke biya maka karatu sai kawo kuɗi shi ne da aljihun shi zai kawo ya baka dubu goma dubu sittin dubu hamsin ya kawo baka amma sai ce maka wani bayan Allah ne ya ce ba Allah a samu wani ayi mishi alheri shine naga kana da bukata in ka ce na gode Allah sai ce ba ni ba ka faɗa ni na na haɗu da shi ne ba san shi ba kawai abin nan ka gode wa Allah kawai to yanzu duk malamin da aka kama yana haka yana cikin matsala ba sai su shigo cikin jami'ar islamiyya a cikin aji suna taimakon ɗalibai da abubuwa yanzu duk ba wannan suna taimakawa ba a je a yi ta'addanci ne kaza kaza a yi ta musu sharri saboda in zai maka abu sai maka yana jin tsoro ɗan shekaru ne kaɗan nan baya ba da yawa ba a asaf ne littafin na hadisa idan ka je in kwafi dubu kake so zai baka sai ce ka ba ba adres zai aiko maka har ku a baka kyauta a kawo maka har ku to amma yanzu sai ya dubi waye da waye ma zai ba kai ya ba wanda ba ta rikito sannan ya ce to kai marmara da Allah ka kwashe gobe abu ba zai ja mishi sai a je can a tafi da kai to a can baya gefen gari ka je ka ɗiba daga can ka yi gaba kar ma a gan shi a wurin duk ayyukan alheri ne amma ka ga yanayi lokaci yana ta takura su to shi ne a cikin wannan hadisi annabi yake ce maka kai maza kai waɗannan abubuwa ne. an fahimta jama'a fitinar talauci a ba muna yara mun tashi mun ga yadda iyayenmu suke yin alheri ba wai masu kuɗi ba ne amma saboda akwai wadata dukiyar tana da albarka sai ka gan za a yi wa yaro ɗaya kaciya sai a lalubo irin shi a anguwar bi ake gida gida wani ma ya isa a jawo shi baban shi baya da wani ma ne zai zo sai a ce wanda ma ya ce da shi zama kai ma kuma kowa aka yi mishi kaciya nan sai a yanka mai zakara a haɗa da bunsuru sai a kai shi gidansu yanzu fa ɗanka kwaya ɗaya ne ma kana kirga to yaushe ne ai uwar gida tana cewa ya kai shekara takwas kana cake da Allah shekarar shi shida tsawon kafa ne kuma kuɗin kaciya ce take maka wahala an fahimta jama'a ba idan azumi ya kama sai mu ga iyayen mu sun sai sukari mazan kwaila da sigawa ce ce suna tarabawa. idan sallah ta zo a yi ta siyan atamfofi ana ta miƙa wa mata yanzu duk ba a iya haka fitina ce ta mai ta talauci fitina ce ta mai ta rashin albarka abu ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka وقد أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه الإمام الحاكم يا رويتون حديثي daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbasin ya ce manzon Allah mai ga wani mutum yana yi wa wani wa'azi an gane قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو وعظه من ذا الله yake wa wani mutum wa'azi ibn abbas ya ji wa'azi ga wa'azin annabi da yake wannan mutum jama'a ihtanim khamsan qabla khamsin kayi kokarin samar da abubuwa biyar kafin wasu halaye guda biyar su same ka shababaka qabla haramika kai amfani da bamar ka ta samartaka kafin tsufarka kana saurayi ka yi ƙoƙari ka haddace ƙur'ani ka yi ƙoƙari ka san hadisai ka haddace su ka yi ƙoƙari ka san fiqh ka iya larabci ka iya tauhidi ka iya ilimi kafin tsufa ya zo same ka to ka ga samartaka mai cece dama ce ko to kar ka sake ta ce maka baka samu ka ci moriyarta ba za ka rena kanka ran da bukata ta taso maka ta abin da ya kamata kai a saurayi baka yi ba za ka ga saurayi yanzu ya kware game da danna hansa kyakkyakkyakkyar ya iya yin text pipipip ya iya cikin sauri haka yake iya karatun alkur'an haka iya ike gane ka'idoji na karatun alkur'an haka iya sana'o'i haka iya abin da yake amfanar da kanshi amfani wani jama'a wannan hansar jama'a ba ku yi hankali ba tana daga cikin fitintunin karshen zamani waɗanda ke shagaltar da mutane mutum yana masallaci yana jiran liman kamata ya yi ya yi zikiri ya yi salati ya yi karatun alkur'ani ya yi istighfari in ba zai iya bai ja baki shi shiru sai fito da hansa sai fara danne danne har sai ya manta cewa ma a cikin masallaci yake to ku da kyau jama'a wa sihhataka qabla ka kai amfani da lafiyarka kafin rashinta wa rinaka qabla fakrika kai amfani da wadata da duke da ka samu kafin ta ya same ka wa faragaka qabla shugulika lokacin ka kai amfani da shi kafin lokacin da zaka zama baka da lokaci ne jama'a musulmi kuna jin wannan tsarki ya tabbata ga Allah wa hayataka qabla mautika ka ruwan rayuwarka ka tsinana wa kanka abubuwa na gari kafin ainihin mutuwa ta same ka wa qala da al-imam al-hakim ya rawaito wannan hadisi sai ce sahihun ala shartihi ma wannan hadisi ya inganta kamar yadda ainihin aka ji a bisa sharaɗin al'imam bukhari da ainihin muslim allahu akbar jama'a kun ji wannan hadisi sahihi ne jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yana umarni a ciki da mu kokari mu ci moriyar waɗannan halaye guda biyar kafin waɗancan halaye guda biyar su zo su riske mu ina fatan duk wanda ke saurare na ya ya samu wani kasar nawa wanda na sa mushi lokaci a cikin wannan kasar na gina shi akan hadisai ne kwarara guda biyu na annabi sallallahu alaihi wa sallama na farko da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan aka tashe ka a ranar alkiyama daga kabari ka ta dama ba za ta daga ba balle ta hagu ta bi ta sai an yi maka tambayoyi akan abubuwa biyar abu na farko daga cikinsu za a tambaye ka game da samartakarka a ina ka karar da ita daga da ka kai shekara sha biyar ko sha bakwai zuwa lokacin da girma ya kama ka ka kai shekara arba'in waɗannan shekarun ashirin da biyar ko ashirin da uku ina ka karar da su ka iya komai amma baka iya karatun alkur'ani ba ka iya komai amma baka san addinin musulunci ba kin iya duk wani girki na zamani amma abin da baki iya ba ita ce sallah ku tsaya ku nazarin wani hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce allah ya yanke hamzarin duk wanda ya kai shi shekara 60 allah ya kai ka kai shekara 60 shekara ka 60 to baka da sauran wani uzuri abin da ake nema shine duk wata sallah a same ta ɗari bisa ɗari duk wata ibada komai naka ka a samu geɓe a ciki domin allah ya rawar da kai rayuwa ainihin wadatacciyar rayuwa wadda duk wata barna da ka taɓa a duniya to ka samu wadataccen lokaci da za gyara ɗan uwa yanzu shekara ka ka kai sittin idan baka kai sittin ba saura guda nawa to warwara ka gani ka shirya ba mutuwa ba ta same ka yanzu in an tambaye ka ba ka iya amsa abubuwa su tabbata daidai kan ma lamma ya kubu ma amara allah ya ce kai ki da mutum ne ya kwanta ya mutu amma duk abin da aka umarce shi bai gama ba amma fa an baka wadataccen lokaci alam nu'ammirkum ha ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum nadhir ba a baka rayuwa ba a rayar da kai gwargwadon lokacin da duk mai tunani zai yi tunani ba to ba a baka da tunanin ba sai da Allah ya aiko maka da dan aike yace ga abin da Allah yake so kai a wannan rayuwar amma haka kwanta ka mutu abin da ake neman kai ba kai ba shine ɗalibi ne aka ba shi question paper ta english da ya tashi a cikin ansa sheet ɗin shi sai ya ansa chemistry amma chemistry ɗin daidai ya amsa shi kana jin malamin english zai ba shi maki daidai kuɗi ba zai ba shi ba ina kawo wannan ne domin mutane suna hujjar cewa abin da ke hana su koyon addini abin da ke hana su ibada abin da ke hana su kaza neman abinci ne a yau da wani abu zai haɗa ka da wani ma'aikacin gwamnati mai yunifom ne ko mara yunifom idan zai yi wata rashin gaskiya sai ce kai haƙuri ba yadda ya iya wai aikin shi ne wallahi ba yadda ya iya ba haka ya so da shi ma suna karɓar revenue 'yan local government ga sunan a state government suna tara revenue ga sunan sun tare hanyoyi suna cin zalun mutane ba su nan sun zauna a kan kanta ta 'yan sanda suna ainihin zaluntar mutane inda ma abin da zai ce maka wallahi aikin shi ne har ka gama wannan aikin ka sai zama ka kashe rayuwarka kaf a aikin banza abin da ya kamata ka yi ba shi kai ba bari ku ji wani matashi dan albarka ba tarihin shi zan ɗauko mana in karanta mana jama'a ya wayi gari daga baya zama babban malami mahaifin shi ma babban malami ne abdulrahman ibnu abi hatim razi allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu bari ku ji tarihin shi malaman hadisi duk sun san wannan kisa kuma sun tashi har abin ya zama ma wani salon magana sai su ce hutu na abi hatim kifin abdurrahman dan abi hatim wa ma adraka ma hutu ibn abi hatim ka taɓa jin labarin kifin rahman dan gidan abu hatim قال علي بن أحمد الخوارزمي علي بن أحمد الخوارزمي سمعت عبد الرحمن abi hatim حاتم يقول na ji abdurrahman dan abi hatim yana cewa la yustata'u ilmu burahatul jasadi ilimi ba a samun shi da hutun jiki jikinka da basilin ka shafe shi mulk ka taje gemu ka gyara suma ka yi ciko takalminka ka yi shushaina safa tana kyalli iya kwandishin yana hura ka a haka ka sami ilimi ƙarya ne la yustata'ul ilmu burahatul jasadi kunna bi misr abdurrahman yace mun je ƙasar masar neman ilimi sab'ata ashhurin lam na'kul fiha maraqa wata bakwai muna cin abinci amma ba mu taɓa ba miya ba romo ba miya maka dafa shinkafa sai dai a bar baji a ci za ka sami burodi sai dai a ci ana azaruwa na ana danna wata bakwai muna neman ilimi amma ba mu ɗanɗana miya ba wa an na kunna abin da ya faru kuwa shine ainihin mun kasance nahudu bilghadwati ila majlisi ba'd shuyukh da gari ya sai mu marmaza mu kintsa mu tafi makaranta wurin malamai waƙatu zuhur ila majalisin akhar za mu ci gaba da ɗaukar karatu tun daga wayewar gari har sallah azhar da an idar da sallah a zahar daga wannan makarantar kuma wani malamin yana can yana jiran mu shi kuma lokacin zai fara nashi karatu waƙatu al'asr ila majalisin akhar wannan malami shi kuma na biyu zai biya mana karatu har zuwa lokacin sallar azhar la'asar ثم بالليل idan dare ya yi kuma min naski sai mu ta assignment ayyuka da malamai suke ba mu kwafe littattafai waɗanda za mu je mu kai wa ɗalibanmu da mutanen gauyukanmu wal mu'araba da kuma duba not da karatun da aka bamu mu ne muna gyaggyarawa salon nasra nuslihu shay'an ba lokacin da ko da rigar mu ce ta yage za mu je wurin tela ko takalmi ya tsinke za mu je wurin buku a dinke وكان معي رفيق خراساني shi abdurrahman mutumin rai ne to akwai ba khurasa ne wato akwai mutumin iran kuma dan makarantarsu asma'u fi kitabihi wa sami'a fi kitabi wanda muke koyon karatu tare biya min nima in biya mishi fama aktubu la yaktub wa ma la aktub to hikimar da muke in aka je makaranta idan ana rubutu shi sai ya dage ta rubutu ni kuma sai in ba da kunnen saurari da kyau don in an dawo gida mu zauna muna maimaita karatu muna bita ni na saurari karatu da kyau shi kuma ya kwafe da kyau wanda ni kuma zan rubuta shi kuma ba zai rubutu ba zai yi saurari mai kyau fagabauna man ila majalisi a shuyukh wata rana sai muka yi sammako muka tafi makarantar wani babban malami faƙalu da muka isa sai sauran almajirai suka ce huwa alubun ayyau malam bai da lafiya faraja ana sai muka koma faraina fi tariqina hutan sai muka ga wani katon kifi akan hanya yakunu bi misr yashaqqu jawfuhu fa yukhraju minhu asfar mutanen misra al'ada sun aka kamo nan babban kifi sai a fede cikin shi a cire duk kayan ciki sai a gyara shi fa'a ajaba na sai muka yi sha'awar wannan kifi kun gani saboda yau sun dawo ba karatu shi yasa hasa da kifi suka tsaya ciniki falon ba suna ilal manzil muna isa gida habaran waqtu majlisi ba'd shuyukh muna isa gida sai mu ga to ai lokacin makaranta ta gaba kuma yayi don haka ya faru falon falam na islahahu ba mu samu damar mu tsara mu gyara kifin nan mu soya shi mu ci ba wa bayna ila majlis falon nazal hatta ata alaihi thalathatu ayyami haka kwana uku kullum sai mun yunkura za mu gyara kifi sai mu ga ah, lokacin makarantar malam wane yi sai mu tafi lokacin karatun malam wane yayi kifi ya kwana uku kada an yi tagayyar har ya kusa ya riɓe yi an sai muka cinye shi ɗanye kawai kun je ba ake gaba ɗanye kawai sai muka cinye abin kawai shi fakila lahu sai aka ce da shi ala ta mana Allahu akbar kuntum tu'tunahu liman yushawwizu wa yuslihu ai ba sai ku ba wata mata ko wani ya gyara ya sura muku kala sai ya ce min aina kana lana fara muna da lokacin da za mu je mu samu wani ne ba lokacin ma lokacin ma ba mu kai wata tasowa mana babu saboda daga makaranta ne zuwa makaranta daga makaranta zuwa makaranta daga makaranta zuwa ɗaki wurin yin asamin da gyaran karatu daga nan sai bacci ana tashi kuma sai makaranta mutumin da bai samu lokacin rigar shi ta yage kai ya tele gyara ba hancin takalmi ya tsinke kai da duk ya dinke ya kai hula ya je a gyara me kake tunani eh? to akwai ɗalibin da ba zai zo makaranta ba saboda mai wannan riga tashi ta jikin shi bai samu dutsen guba ya goge ta ba sai ka cewa ka in ya fito baya mai dariya so ki sai ya goge ta ta yi laushi wani ma dan shigantaka ga garin da yake rayuwa wai sai an kai wankin hula wani gari don haka ba a kawo hula ba saboda ana yaƙi a can to shi kenan to yau ba hula ba zai zo makaranta ba yaushe ba a samu ilimi jama'a ba a samu ilimi ba to ku tsaya ku ga sakamakon wannan wahalar ne ya samu abdurrahman ga littafin da ya rubuta wannan ɗaya ne jama'a ga na biyunsu wannan na biyunsu ne jama'a sarki ya tabbata da allah ranar uku su tafsiri waɗannan kun ga wannan yaron ba sadaukar da rayuwa da kaji ko har aka yi wannan kifin lakabi da shi haka malamin hadisi da matsala ta faru sai ce hutu abdurrahman haka malam zahara ne din ce wanda nake gaya mu wurin shi na fara jin wannan kalma da darasi da kaza da kaza da kaza motar shi ta lalace kaza sai ce hutu abdurrahman kifin abdurrahman shine abin a ya kuma karan magana a wurin malaman hadisi Ana kifin abdurrahman ɗaukar karatu ya hana a dafa shi to haka motar malam ta lalace ɗaukar karatu da biya karatu da bincike ya sa bin ji an gyara ta ba jama'a kun fahimta abdurrahman ibn abi hatim razi jama'a wannan sadaukarwa kun ga abin da ta haifar mushi tafsirul qur'an al-azim wannan tafsiri jama'a an buga shi mujalladi goma sha hudu amma har yanzu ba a gama buga shi ba tafsirin shi ne na alkur'ani waɗannan hadisan da suke rawaitowa su ne da su ya zauna ya tafsirin alkur'ani sannan ne kitabul ilm gashi dubi darƙeƙen littafi gashi alhafiz abu muhammad abdurrahman ibn abi hatim razi kitabul ilm littafi ne na ilimin jarh wa ta'dil gano matsalolin hadisai da gano matsalolin masu riwaya hadisi عبد الرحمن كتاب الجرح والتعديل الحافظ شيخ الإسلام عبد الرحمن الرازي gashi mujalladi tara waɗannan kaɗan ne cikin littattafan da sakamakon waccan sadaukarwa la yustatahu ilmu bi rahatil jasadi ilimi ba a same shi da hutu ba ko an fahimta jama mutane su zauna suna gulma suna tsegumi suna ba lallaba ka je ka wahala ka je ka samo ilimi su abin da suke gani to ai suna zaune nan yaushe aka yi haka a daidai lokacin kai kana can kai ka san wahalar da kake ci wata bakwai ba miya ba romo ne kake tunani ustazu za ka iya wata bakwai baka sha miya ba baka sha romo ba ana biya maka sahihul bukhari ana biya maka sahih muslim kana daukan ilimi babu ɗinka ya lalace ka jefar da shi saboda ne idan ka sake babur din zai hana ka daukan karatu don haka sai ka jefar da shi shine hutu abdulrahman mashin ɗinka ya wata uku baka wanke shi ba saboda ba lokacin wankewa in an ganka kana yawo da shi buji-buji ka ce hutu abdulrahman kifin abdulrahman ne <laughs> jama'a kun fahimta to abin da ya same mu a najeriya waɗannan matasa da kake ganin allah ya jarabce su da lalaci shine ba su samu malaman hadisi ne sun ainihin ya tarbiyyar su ba malami ne na karantar da kai ya fi ka son jiki malami ke karantar da kai ya fi ka son duniya ya fi ka son kyale-kyale ba zai zo wa'azi ba sai in hular da zai sa ta dace da rigar kwado da linzamin sai ya dace da taguwar takalmin sai ya dace sai ya sawo zabba kamar amarya an fahimta jama'a tabaran shi ya fashe tabaran na gayu ne fa sai ce ba zai samu zuwa wurin wa'azi ba ba fa ko da tabaran karatu ne ba rike littafi zai ba zuwa zai yi wa'azi da ka yi ta magana amma sai ce tun da ba tabaran ya fashe sai yau ba zai hau mimbarin wa'azi ba ka gawa mini in ɗalibi ya tashi ba zai lalata fiye da haka ba abdulrahman ibn abi hatim me yasa ba zai irin wannan ba saboda daga mahaifin shi ya kwaikwayi ire-iren waɗannan ɗabi'u ya ga irin yadda kataniya da mahaifin shi rinka faɗin cewa sun rinka shan wahala sun rinka kaza sun rinka kaza sun rinka kaza ta haka yanzu ya waye gari ya zama ainihin wato babban malami ne kake ji bari ka ji wani labari ɗan takaitacce da ya bayar dangane da mahaifin shi sai ka gane cewa to barewa ba ta yi gudu ba ɗan yi waje la muhaba fi zabbi an sunnati مصطفى صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن ابي حاتم عبد الرحمن بن ابي حاتم يتي سمعت ابي يقول ناجم هيفينا يناتشوا amma wannan ainihin labarin ne nake so labaran ne suna da yawa bangane da ire-iren waɗannan mutanen wani labarin ne wanda ya kama da wannan har ya fi wannan jama'a wanda za ka ji mahaifin shi dattijo ne amma al'amarin za ka ga ya kaɗa ka kwarai da gaske saurara jama'a qala mu abi hatim sami'tu abi abdurrahman yace ji babana na cewa ya kula na cewa baqitu bil basra fi sanati 14 wa wa ashhur yace na je kasar basra ta iraki neman ilimi na zauna a shekara ta 214 shekara ta 214 kago yana ba da labarin nan ya faru shekara dubu ɗaya da ɗari biyu kenan da wasu abubuwa shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da goma shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da goma da faruwar wannan abu ya ce samaniyata ashirin shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da faruwar wannan abu ya ce a ƙasar basra na je koyon karatu sai da na zauna watanni takwas wa kana fi nafsi an uqima sana amma ni na yi niyyar in zauna shekara guda ne fan qata an nafaqati guzuri na sai kare kudi na suka kare faj'altu abi'u thiyaba badni shay'an ba'da shay'in sai na rinka nagari guna na ina sayarwa yau in sayar da wannan in ci abinci gobe in sayar da wando in ci abinci jibi in sayar da takalmi in ci abinci haka kuna ji ba kuna ji faɗa da ban ilimi malamin duk da ya tasa ka gaba bai maka wannan tarbiyar ba ya gaya maka karya sai watan azumi ya yi sai ba da sunan ka za a kai ka sun buka yi wa'azi ka ce me ya karantar da kai ne shi ma kan shi ya iya tafsirin ne su daina ku don ka haddace qur'ani sai ce maka alarama eh za mu tura ka kaza za ka je za ka yi tafsiri za ka wakilce mu wallahi su daina kai ku suna baro ku su ne muku ciki ne wanda ba uba ku kiyaye ya ce wata takwas amma na je ne da niyyar in shekara guziri na yi kare sai na rinka kama suturu na ina sayarwa hatta bakitu bila nafaka guziri ya kare riguna takalma huluna kaf sun ƙare Kuma dai to a tofo ma a sadiqin li ilal mashika haka muka rinka tafiya makaranta ni da abokina kullum riga ta ɗaya takalmi na ɗaya hula ta ɗaya kullum wa asma minhum ilal masa tun safe za mu je mu fara karatu har yamma fansarafa rafiqi wa raja'tu ila baitin khal abokina ya rakun har kofar gida sai na sauka a masauki na ba ma ɗaki na kenan ni kaɗai ba mata ba ɗa ba kowa don na zo karatu ne faja'altu ashrubul ma min aljo in na ji masu ruwan sha ruwa ثم أصبحت من الغد gari ya waye wa gaba alayya rafiqi abokina ya biyo mini mu tafi makaranta faja'altu atufu ma'ahu fi sama'i alhadith ala ju'in shadid muka tafi makaranta muka yi tudun malamai makaranta makaranta muna ta karɓo karatu amma ina cikin matukar yunwa fansarafa anni wan saraftu jaya'an ya sake rako ni ya juwa ya banni da yunwa ni kadai falamma kana min al yayin da gari ya sake wayewa rana ta nawa nan biyu gaba alayya sai ya samu ko ya ce min rabbina ila ilal mashayikh zan tafi makaranta wurin malamai fa kuntu ana shi wallahi yau kan <laughs> jikina da rauni ba zan iya ba la yumkinuni ba zan iya fita ba kala sai ya ce ma ba ne raunin rauninka me dalilin ka baka lafiya ne fa qultu aktumuka amri qad madha yawmani ma ta'intu fiha shay'a wallahi ba zan ci gaba da koyo maka sirri ba ba ka gani to yau kwana na biyu ban ci komai ba fa qala qad baqiya ma'i dinar sai ce to ni ina da dinari ba kamar yanzu ya ce ina da naira dubu biyar ana uwa sai ka nisfahu zan ba ka rabi wa naj'al an nisfa al-akhar fi al-kira sannan rabin kuma sai mu biya haya fa kharajna min al-basra muka fita ainihin daga basra wa qabadtu minhu nisfa dinar na karba ainihin wato wannan rabin dinar sai muka ɗauki hayan jaki ko hayan doki wanda ba a kai mu kuma mu ci gaba da shiga wani garin don karatu yanzu ka gaba ana magana kuma wani daɗaɗɗen guzuri bane yanzu an ɗan samu abin da za a cini yanzu aka biya kuɗin mota da za ta ɗauke su daga sokoto ta kai su ina ta kai su gwandu can kuma ba a bura kuɗin harafa rigar da ba a sa omen da ba a wanke fa da haka suka tara wannan ilimi ka gaya mini dan da ya fito a irin wannan gidan yi karatu a hannun irin wannan uban kuma irin wannan malamin ka gaya min yadda shi wahala za ta hana shi neman ilimi buɗe littafin duk inda ka buɗe littafin abdulrahman abin da za ka ji in ya zo kawo hadisi sai ka je yana cewa kala abi haddasa ni abi babana ya ce kaza babana ya karantar da ni hadisi tarbiyyar da ya samu ba tarbiyyar karatun ba ce kawai har da tarbiyyar irin wannan juriyar a cikin ilimi idan tambaya ce kullum sai ka je in ka bude cikin ilal sai ka je na cewa sa'altu abi na tambayi babana an hadisin rawahul ashjari wa sa'altu abi an hadisin rawahu hani wa sa'altu abi an hadisin rawahu abdurrahman shi haka da haka ne suka mana wannan aikin so ɗalibai da yanzu ba a yi maganar neman ilimi a daga muciya ya taho nan tudun wa dawo koyi karatu a shi wallahi ta mushi nisa wallahi tallahu ta abin nan to Ai, ai, au larura ce ai kaza ai kaza Allah la yustata al ilmu bi rahatil jasadi ina fata an gano kawai gari ba ruwa sai kai taimama sai kai sallah ba ruwan wanka ko ka sa rigar ka kawai sai ka tafi wurin karatu almuhimmu shine kana samun karatu eh to duk abin da ka rasa ba kai asara ba amma in baka samun karatu to duk abin da ka samu kuma aikin banza ne yanzu su abdurrahman da yake sun samu ilimin yanzu ga shi ilimin ya ce da duniyar su yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da amma ita wahala fa ta bi lafiya yanzu tarihin duniya ya san da su daga shekaru 1200 din nan da so gabata malamai suna ta hujja da waɗannan littattafan to ne kake tunani sadaka jariya sadaka ce mai gudana a karka sake ɗan uwa wallahi ya zama a komai kana da kazar kazar amma a harkar ilimi baka da kazar kazar kun fahimta jama'a allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan magana abdulrahman kenan da kuma ainihin mahaifin shi ka samu wannan littafi ya tattara biyu waɗannan al'amura ba shi nan kisasu wa nawabir li a'immatil hadith al mutaqabbili kisoshi ne da labarai masu daɗin karantawa na malaman da si tabbaci sunnati sayyidil mursalin wajen bibiyar sunna ta manzon Allah su koye ta su aiki da ita wadda zabba anha da kuma kare ta A علي ibn abdullahi الله wani babban malami ne profesa a hadisi ya rubuta wannan littafi sannan ka sami littafin safhatun min sabarul ulama wallafar malam abdul fattah abu hudda sannan ka samu qimatu zaman inda ulama na dai shi abdul fattah abu rubba za ka ga irin waɗannan labaran in ku kana son ka sha su ka ƙoshi har iya rayuwa ka ko to ka mallaki littafin sayarwa alamin nubala kuma ya zama yana gefen ka kullum kana sa hannu kana karanta tarihin malaman ɗaya bayan ɗaya har sai ka karance su za ka tattara ilmomi mai yawa game da tukur wajen neman ilimi da dauriya da juriyar duk wata wahala da ta samu da dagewa wajen karantar da shi da yaɗa shi da kuma jajircewa wajen aiki da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba tare da tsoron zargin mai zargi ko ɗaukar mataki akan duk wanda zai ɗauki matakin ba da kuma daurewa wajen ibada da kuma yi domin allah da kuma sadaukar da lokaci da sadaukar da dukiya da kuma sadaukar da kai da kuma inda za ka ga tawali'u tattare da waɗannan malaman ina godiya ga allah maɗaukakin sarki ni kam na shiga duniya na ga irin waɗannan malaman wasu ma na koyi karatu a wurinsu ina godiya ga allah don wannan ni'ima ce domin kana ɗalibin ilimi idan baka taɓa ganin irin waɗannan malaman ba to ina cewa baka fara neman ilimi ba tukuna waɗanda za su karantar da kai karatu cikin tsoron allah da jajircewa da dauriya da turjewa da ƙoƙarin aikatar da abin da aka sani da kuma dagewa wajen karantar da shi karatu sannan da kuma jajircewa akan duk abin da zai zo ba za ka sake canza ka daga yadda kake ba alhamdulillah na ga ire-iren waɗannan a ƙasashen duniya da dama ni wallahi na amfani da tarbiyyarsu su kuma ina fatan Allah ya ci gaba da amfanar da ni da irin wannan tarbiyyar da na samu a hannunsu alhamdulillah malam ya ce wa qad nuqila an salaf atharun kathira fi shiddati hirsihim ala al mubadara bil a'mal an samu ruwayoyi da dama daga wurin malaman farko daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su game da gaggawar yin ayyukan alheri jama'a kafin damar ta kubuce فقد اجتهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل موته فقيل له لو رفقت بعض الرفق أبو موسى الأشعري أنا بلد زي رسو فقال ينقرأ هنا أينه إبادة haka ce mishi ala ba ta malam ba ka dan tausasa wa kanka ba ka ganin halin da kake ciki qala sai ce al khayl idha wafad ra's al majra akhrajat ma inda doki fa idan ya samu fage lokacin yake zage kwanduwar shi wajen gudu ne yake nuna maka duki yana tafiya sakalaf sakala amma in ya samu fagen gudu fa to karcewa yake ko haka ake so duk sanda kake kwance baka da lafiya kana nishi sai ka ji sauki ko to jajirce yar wannan damar saukin da ka samu ka jajirce ka gabatar da wata ibada abin da abu musa ashari yake nunawa kenan wallazi baqiya min ajli aqall ya ce kar ku manta dai ajali na kaɗan ya rage wa kana suhaim maula bani ni bani jalastu ila amir ibn abdullah هو يصلي فأوجز في صلاته ثم أقبل وقال أرحنا أرحني بحاجتك فإني أبادر wani malami ne daga cikin malaman salaf jama'a sunan shi amir dan abdullah yana sallah ne sai ga wani almajirin shi ya goya yana jiran shi sai bar zai idda sallah ya ce da Allah faɗa min buƙatar ka domin in gaggawa in fuskanci abin da ya fi muhimmanci wato in ka tsaya kana jira na to yanzu za ka sa kenan ibadar tawa gaba ɗaya ba zan natsu a cikin ta ba don ina ƙoƙarin in gama in biya ma buƙata to ka ji na yi sauri ne sallama me ya kawo ka in biya ma buƙata ta shi ka bani wuri don me in tunkari abin da yake da muhimmanci jama'a kun fahimta kuntu man malamin cewa fa inni ubadir rige rige muke ina sa in riga shi ne sai almajirin ya ce wa kuntu man na cewa kake so ka riga kana sai ce malakul maut mala'ikan mutuwa nake so in riga mana isa ka faɗa min bukatar ka ina sa in riga shi ne sai cewa sai ce mala'ikan mutuwa kafin ya zo na yi abin da zan yi fa an sai na tashi wa kama ila sala ina tashi shi kuma sai ci gaba da sallah Wasu وسأل رجل داود الطائف عن fa فقال دعني فإني أبادر خروج نفسي wani malami ne suna dawo da ƙwa'iyo ne ce ala wafata malam hadisi kaza ne ma'anar shi sai ce kai rabu da ni ina gaggawa in yi wani abu ne da zai amfani ni kafin rai na ya fita allah maɗaukakin sauke taimaka waɗannan labarai labarai ne daga cikin labarurruka na malaman farko daga cikin sahabbai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa don ka gane irin yadda suke aiki da wannan hadisin da muke sharhi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku rigawo fitintunu kafin su zo ku rigawo su da mai da ayyukan alheri haka jama'a kowa ya je tunani ومنها أن فيه علم من أعلام النبوة حيث أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بما سيقع في أمته من الفتن wannan hadisi yana nuna mana irin mu'jiza annabi sallallahu alaihi sallam a inda muka ji a cikin wannan hadisi gashi annabi yana ba da labarin fitintunin da za su faru a nan gaba kuma mu da allah ya rawar da mu yanzu gashi muna ganin suna faruwa ya taɓa tara sahabbai wata rana ya musu wa'azi zukatansa suka kaɗu jikinsu ya tsumu sai suka ce ya rasulallah ka annaha mau'izatu muwaddi' wa'azin nan kamar ban kwana kamar za ka mutu fa'usu to in ma dai rasuwa ba kai ka bamu ya manzan Allah ya mana wasiya ka guzurantar da mu da wa'azozi wanda zai kyautata rayuwar mu nan gaba daga ciki ne yace fa innahu man ya'ish fa sawa ikhtilafan kathira wanda ya tsawon rai zai ga sabani zai ga rikita rikita mai yawa zai ga juyin juwa hali amma sai annabi ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin abu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum muhdathat al-umur wannan ce duk wanda ya tsaure zai ga rikita rikita amma abin da nake so da ku ku rike sunnata ku rike duk sunnoni na da halifofin nan mutanen kirki suka bar kar ku sake ku bid'a bid'a tana daga cikin fitintunin da ke raba mutane da sunna ومنها أن في حثه صلى الله عليه وآله وسلم بالأعمال الصالحة قبل أيام الفتن فوائد yasa annabi yake wa mutane wa'azi game da fitintunu kafin su faru nisa a bari su faru mana sannan a faɗakar da mutane kamar da gwamnatin najeriya da malaman najeriya mafi yanci suke yi bala'i wa durka ko sai kowa ya ja baki ya shuru sai bala'i ya yi bala'i sannan sai zo suna ta maganganu me yasa a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake faɗakar da su game da fitina kafin ta faru wata ya tara su da sassafe musu wa'azi game da dajjal suka firgita aka zo sallah azhar kuma asarci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dan su zuru zuru yace ya aka yi na ku ne duk a firgice suka ce ba mu firgita ba kayi wa'azi game da al'amarin dajjal da ka nuna abin na da nisa amma ƙarshen wa'azinka sai ka nuna abin ya taho har ka tsammaci cewa dajjal yana cikin bishiyoyin dabinan nan kusa da masallacinka a daure me yasa ba za mu firgita ba ga Allah ya ce ai duk cikin fitintunu ma ba wanda nake ji muku tsoro irin dajjal in ya fito ina da rai in ya kharuju ana sikun yana da rai النبي نابري دجال يبتو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إتي نيزا موكو بغور الله أكبر وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه إن دجال يبتو بانا بوميا توكونا كوا يجد كنشي أما النبي صلى الله عليه وسلم سيتي فليقرأ عليه فواتح الكافي ka karanta mishi farko farkon suratul kafi me yasa annabi yake tsoratarwa game da waɗannan fitintunun kafin su faru wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wailun lil arab min sharrin qad iqtarab yace larabawa sun shiga uku da sharri nan ya kusa isa annabi yake fitin ire-iren waɗannan abubuwan abu bai faru ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallama faɗi sai malam ya ce akwai fa'idoji ne min ha daga cikin fa'idojin intihazun fursa qabla fawatiha domin a yi amfani da kyakkyawar dama kafin ta kubuce kaga dai idan aka ce maka kaza zai faru misali yanzu ruwan sama da zubowa yake me kake ji masu shanya da kake ji da a ce kawai ana cikin halin rani ke kasashen rani kawai sai a ji ruwan sama da kake tsammani game da wanda ya ɗaki bai rufe ba wanda ta shanya gari da makamantansu amma sai ya zama idan har ruwan saman za a yi akwai wata iska da za ta fara kaɗawa yanayin gari ya canza sannan kuma iska ta taso guguwa sannan walƙiya sannan hadari duk waɗannan menene ana alamantar maka ne domin ka kintsa kasancewa ga wani abu nan zai biyo baya jama'a kun fahimta haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tarbiyya sabab al a'mal al kathira fa yastati'u an yudafi'a bi quwwatihi ma yuwajihu min shada'id al fitan na daga cikin dalilin da yasa annabi yake wa'azozi dangane da fitintudu domin mutum ya tattali imani mai karfi ta hanyar ayyuka masu yawa na gari waɗanda za su ba shi damar ya tunkuɗe waɗannan fitintunu in sun zo domin wa man kana da'iful iman wa man kana da'iful iman la yaqdiru ala zalika duk wanda yake da raunin imani ba zai iya haka ba bal tatala'abu bihi alfitan fitintunu za su ta wasa da shi kama tatala'abu rih bil khayt al mu'allaq fil hawa da kake tunanin aka rataye zare in iska ta taso tana kada shi inda ta so ko to haka duk wanda yake da raunin imani in fitina ta taso haka take kada shi ka je ya shiga wancan kungiya gobe ya koma wancan dariƙa jibi ya shiga cikin wancan movement gata ya fito gidan rediyo gaba ɗaya ce ba ruwan shi da kowa ma ya gane biyan iska ne sai kuma ka ji shi cikin yan iska ya shiga cikin yan kulab jibi sai ka ji shi ne shugaban jam'iyya zata sai ka an ce ba aka yi murduwa a wuri ka ba an fasa mishi kai fitintunu sai su su ta wasa da shi wani ha أن من اعتاد الأعمال الصالحة na حيل بينه وبينها يكتب له ما كان يعمله قبل أن يمنع منه na daga ciki shine annabi yana so ka saba da ayyukan alheri ne kafin fitina ta zo ta hana ka saboda in fitina ta zo ta hana ka idan lokacin aikin alherin ne sai a rubuta maka ladan aikin alherin da da ba fitinar za ka aikata to yanzu tun da fitina ta hana ka sai a rubuta maka ladan فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الإمام البخاري يفتر بحديث صحيح أتكلم تافنشي a lamba ta 2996 daga sahabi abu musa al ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza marida al-abdu kuti lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha idan ba ya rashin lafiya sai rashin lafiyar ta kai har lokacin da yake wata ibada ya kasa yi saboda rashin lafiya sai allah rubuta mai laban wannan ibada idan ba ya tafiya sakamakon kuncin tafiya bai samu damar yin wata ibada da ya saba yi ba sai Allah rubuta mishi ladan wannan ibada in lokacin ta ne wa akhrajahu abu dawud fi sunanihi bi lafzi idza kana al-abdu ya'malu amalan salihan shaghalahu anhu maradun aw safar kutiba lahu ka salih ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim abu dawud ma ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 2687 annabi ya ce idan bawa ya kasance yana aikin alheri kun ji adalci jama'a idan ba ya kasance na aikin alheri sai lokacin aikin alherin ya zo rashin lafiya ta kwantar da shi ko kuma tafiya ta shagaltar da shi sai a rubuta mishi irin ladan aikin alherin nan da ya saba aikatawa yana da lafiya kuma in yana zaune a gida me yasa nake kun ji adalci idan baya ba aikata zunubi ko aikin sharri sai rashin lafiya ta kwantar da shi daidai lokacin da yake aikata wannan zunubi sai ya yi allah ba zai rubuta mai zunubin kuma wannan aikin ba jama'a kuna fahimta wani hana daga cikin darussan da wannan hadisi yake bayyana mana annahu yanbaghi lil mu'mini an yubadira bil a'mal as-salihah وفعل الحسنات ما وجد إلى ذلك سبيلا قبل فوات أوانها وتغلق أبوابها فوقع في الندم كما وقع من يقول يا حسرة malai ce yana da kyau mumini ya gaggawa ya ta ayyuka na gari ya rinka samarwa da kanshi abubuwan da za su samar mai da lada ka ka gina masallaci ka yi ka kai sadakar ƙur'anai wani wuri ka yi ka je ka gina musu rijiya a wani wuri ka yi ka samar da wani abu wanda zai rinka amfanar da mutane da gwargwadon yadda ka sami iko don lokaci zai zo za a rufe karɓar ayyukan alheri ko kayan sai a ce a yi a an rufe ba wani aikin alheri kuma da zai sake zuwa wurin allah an rufe ka zo kai nadama kana cewa ya hasrata kai tuna na ya asara o oh, ni na zama manajan darakta na wuri kaza ni na zama kwamishina a wuri kaza ni ne ne minista a wuri kaza da ni ne shugaban ƙasar nan yanzu da ni ne shugaban makaranta kaza duk ban yi kaza kaza kaza haka ba ka je ka zauna da manyan ma'aikatan gwamnati musulmi idan haka bugo shi ya dawo gida sai zai samu dogon carbi zai je a bashi wazifa zai shi shiga cikin yan wazifa ka zo ka zauna da shi sai ya ce wallahi ayi na dama abubuwa aka bai kaza ba kaga ko masallacin nan da ba wazifa ka duba ban taba gyara musu ba shi yanzu shikenan ya dawo cikin su kuma shikenan ko kuma ya dawo sai zama labarin masallaci ina fata an gano shikenan jama'a ku yi kokari ku yi aikin alheri kafin damar ta kubuce yau shekara goma sha takwas ɓangaren nan shine babban sakatare na gwamnatin tarayyar najeriya a abuja ba cewa aka yi gina masallaci ba jama'a ba cewa aka yi in an kira sallah wasa ko ayi sallah ba ya bai wa musulmi izini su gina masallaci a gangaren ma'aikatar wani kwazazzabo a kwazazzabo ba a cikin premises ma'aikatar ta ƙare da wani kwazazzabo haka musulmi suka ce suna ainihin yin sallah a wani ɗan fili ana kunkuni suna tara hanya suna kawo kaza suna kawo kaza to bayan ma'aikatar akwai kwazazzabo za su sare bishiyoyi su je su gyara su yi masallaci ya ce a allah ba ya ɗora mutum abin da ba zai iya ba tun da ba za ku iya sallah yadda ta kamata ba kowa ya bari in na je gida sai ya yi ce ni nan ba ku zai imani ba a zari aka haife ni birnin ilimi amma ni na sai na je gida don haka kun ga ba wanda ya taba kukan cewa na tare kaza na tare kaza sai na je gida sai in saboda allah ba a dora mutum sai abin da zai iya ana nan shi kenan za ka cire shi yana nan yana yawo cikin zare da zulubuwar riga kashin ki sai gwalo da don gajejen carbi shi kenan kun jama'a haka kafirinku da ya kone cocina nawa ya gina musu dama guda nawa ya ba su shekara goma da yanka filin coci a unguwan nan musulmi sun kasa ɗaukan shi su sarrafa a halin sun soke ba za a yi cocin ba sun soke ba za a yi cocin ba amma sun kasa ɗauka su bayar a anguwan nan a yi makarantar da za ta amfani mutanen anguwar a cikin kwana hudu ranar ashirin ga watan ramadan da ya gabata zuwa ashirin da hudu ga watan ramadan da suka kai mishi kuka ya ɗauki takarda aka shirya original takarda ya ba su ga filin na anguwan nan amma musulmi sun yi gwamnatin shekara uku da wani sun kasa yi amma shi a kwana hudu ran ashirin ga ramadan suka zo mishi shi ne ranar uku ga watan julai suka zo mishi ranar bakwai ga watan julai ya rubuta cikakkun takardu original ya ba su a cikin kwana hudu an fahimta suna nan in sun gama duk abin da suke za su dawo cikinku idan yan izala ne sai zo yanke wandon shi ya shiga cikinku sai ma ku bashi mu wa'azin ƙasa in azumi sai mu ji yana rabbul adhan dan dan dariƙa ne je ku bashi wazifa ya ci gaba da cikin haka amma me suka wa addinin ku me suka wa ƙasa me suka wa me suka me suka da inda suka yi to kullum haka za a rinka tafiya jama'a kullum haka za a tafi lokacin admission ya zo a jami'a kai ne shugaban jami'a kai ne sakatare kai ne kaza kai ne kaza sai ka ce a yi adalci kwata system ne kowa a bashi kaza kaza kaza a daidai lokacin ko kuma ba a baku masters za ka je kana nema a university ibadan ko university of nigeria in suka ka je ka ga kaskanci da wulakanci amma waɗannan dukkan su a federal establishment a federal universities jami'o'i ne na gwamnatin tarayya a daidai lokacin da za ka zo ka ga wani cikinsu ya zama babba a hukuma irin takunan ta tashi da koyon abin ta da jiragen sama babu wata ma'aikata a can wuraren su wadda za ku samu naku ya zama wani abu a wurin hukuma ce ta zirga-zirga ga ta nan nan NITT National Institute of transport technology hukuma ce ta gwamnati amma je kaka ga mutanen ina ne suka fi yawa saboda dan wurin ya rike amma su yan garin ba babu su sarakunan ku ba za su yi magana a madadin ku ba yan bokon ku ba ruwan su da ku yan siyasar ku sai lokacin zaɓe ya zo za ku gansu nan gama zaɓe sun ci ko sun faɗi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una alaikum ba su da ku to kuma in ta rikice sai a dawo ku ne za a zo a tara ku a ziga ku a ce ku je ku kona gidajen suwa ne ku je ku kona cocinan suwa ne ku je ku kona kaza saboda me saboda yanzu ba a yi da shi ku je ku ga wani zindiki a bauchi haka aka yi ta amfani da shi ana faɗa da musulunci da musulmai da aka gama aka tabbatar yanzu an gama cimma bukata shi kuma ba shi da sauran amfani sai aka bugo shi yana can yana ta haddasa fitina a bauchi yana can yana ta haddasa fitina yana wayo da carbi ko ina yana ta haddasa fitina an danna musulmi yan arewa su ba za su yadda ba su ba za su yi kara ba su wallahi tallahi eh su ne yanzu yan arewa ko kuma talakawa ko ne machinaries ko ne kayan aiki in aka ziga ku ko ne za ku je ku yi in aka kama ku ba ruwan shi sai koma sai zaman shi ya'yanku suna can a gidan kurkuku har yanzu tun april election 2011 yau shekara ɗaya da wani abu ba ruwansu ba za su je su karɓo 'ya'yan ba amma su za su tara 'ya'yan su ziga ku zo ku ƙona. don ne don ba a yi da shi wai sai ce ba a yi da musulmi an don na 'yan arewa an za ka yana ta kawo muku takardu ko ga takardu ga kaza har ka ga wai saboda wawanci wai kungiya kamar kungiyar izala wai wani ɗan boko wai je ba ta takarda a wurin wa'azi wai a rinka lissafa yanzu kaza kaza ne yanzu kaza kaza ina suka samu takardar wani dan boko ne da aka wake ce shi aka jefar shi ya kawo musu takardar to kun ga yanzu ana danna musulmi amma shekarun jiya da yake yana daga cikin waɗanda ake aikin da su ba a danne musulmi don haka sai ka ga a ƙungiyar izala malamin yana wa'azi yana faɗe sai ana ana tuna mai daga ƙasa don ba research ɗin shi ba ne yanzu ne wani wani komai ya faɗa ka je ka saurare su ka ji what kind of foolishness is this ayin sakarci ne wannan rashin tsayuwa da kai ne da can ya san da musulmin ya san da musuluncin da ake yi da shi yanzu da ba a yi da shi shi ne zai amfani da wannan taron da kuka tara mutane shekara talatin ya zo kawai ku biya mishi bukata ku ka matsuwa malamai shehunai ku rinka faɗaka matasa kurin da gane menene ake so a yi da ku a ci muriyar ku ko a jefar da ku kurin rinka faɗaka mutum ya zo faɗa ba ce yake to me kake nufi yanzu ah wallahi tallahi haka ba wani fajirin sarki jama'a daga jihohin nan na arewa fajiri maƙiyi Allah maƙiyin addinin musulunci jama'a su suka gama ruɗa ƙasar nan lokacin yana ma'aikacin gwamnati suka ci amanar kowa ba wai ɗan arewa kawai ba suka ci amanar kowa ba wai musulmi kawai ba lokacin da aka yi yunƙuri aka biyo kan shi Zai zo ya tara mutane a nan sultan bello a nan trade fair hanyar kaduna in da ake kasuwar duniya wallahi tallahi ni dama jikan dan hodiyo ne to zan yi kira zuwa ga jihadi addinin kakanni na su kuma ustazu Allahu akbar eh, ustazu kai dan oda ne you are a zombie anta in ma'a anta muqallid ba a samu wani ya iya challenging nashi ba ba can da ake kaza ake kaza ba kai jihadin ba yanzu ne da ake ce ba a yi da kai ne ba kai jihadi addinin kakanka ku rinka lura da abubuwa ku rinka faɗaka jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimake mu malam yake kawo waɗannan maganganu dai yake cewa to lallai dai sai a lura da su aw yaqulu laula anna li amran la akunanna min al-amilin al-abidin aw yaqulu laula akhartani ila ajalin a قريب فأصدق وأكون من الصالحين إن صدق أشيك وقالي كيتا لو كتشيزي زو ga dukiyar kana je kana gani ka ce o oh, ba za a ɗan jinkirta mu ba na yi sadaka da na zama cikin mutanen kirki Allahu akbar wannan ga ma qala al qurtubi maqsud hadha al hadith al amr bil tamassuk bid din al imam al mai tafsiri ma'ana al imam malamin hadisi ne littafin Almufhim mufhim lima ashkala min talhis sahih muslim yake cewa wannan hadisi fa annabi ya faɗe shi ne don ya umarci mutane su riko da addini wa tashaddud fihi inda fitan kuma mutane su ƙara tsananin riko da addini in fitintunu suka taso ka duba da kyau jama'a idan kana rike da hularka a hannu guguwa ta taso kana ci gaba da mata riƙon da kake mata ɗazu idan kasancewa in ka ɗauki waya kana yi kana cikin aminci babu wanda zai zo fisge ba har da yatsu ake rike ta haka ba ana yin stylistic rikewa amma in kasancewa kana cikin magana da wayar wani zai zo ya fafce ta rungume ta kake haka har hannu biyu ko kuma ka shiga gungu inda ba wanda zai iya biyowa ta bayan ka haka ake so duk lokacin da ya zama fitintuni sun taso ko to ku fi kowa tsananin riko da addini lokacin domin fitina tana tahowa ne with several forces da samo iri-iri ka dubi guguwa ta taso idan ta fafi hulaka za ta ɗauke ka dafe eh sai ka ji kuɗin ka na fitowa aljihu sai ka rike can sai ka ji carbin ya fito ko ina so take ta zare ka haka ne to me kake sai ga mutum ya bi ne ko ina ya kame wato baki isa ba haka ake so ka yi fitina Allah madaukakin sarki ya taimaka والتعذير من الفتن sannan wannan hadisi annabi ya faɗe shi ne don ya tsoratar game da fitintunu kar ka sake ka taba fitina ya kai musulmi kar ka sake ka kawo wani rikici kar ka afkar da al'umma a cikin wani bala'i wa minan al-iqbal ala dunya sannan wannan hadisi yana tsoratarwa ne game da mutane su dukufa duniya kawai har ya zama an koma ana addini saboda a samu duniya wa ala matami'iha ya zama kawai kwaɗayin duniya kawai ya damu mutane jama'ar musulmi wannan shine ainihin ƙarshen wannan hadisi kuma da ƙarshen wannan hadisi ya zo ƙarshen karatunmu insha Allah ta'ala muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya sa albarka abubuwan da muka faɗi alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am